bayan na bayan bayyana wannan ne abin da ya kamata ya zama daurin a gabaki daya abu na farko abin da na fara da shi makarantu mu sake duba makarantunmu mu fifita damuwa da tarbiyyar 'ya'yanmu wallahi fiye da cin su jarabawa wallahi ban taɓa jin wani hankali na ya tashi ko yaro ya ga cewa raina ya baci dan ya bani jarabawa sun sani sai dai nuna musu cewa ya aka yi me ya faru a nan ina karban resort din yaro akwai abin da suke sawa a kasan da nan ɗabi'un sa ko shi yake fara biya na taɓa kai abin da na kai wani yaro na na kai shi makaranta inda da aka zan lalacewa abin yayin na damu da wata nukɗa da aka nuna na ce ne matsalarsa ni ba an kun mun matsalar ne me yake da ya faru ya za mu haɗa kai da ku mu gyara amma abin bakin ciki sai aka samu wai class master kawai cika waye bai ma san ma waye ya to ne alladhi hul al-milha idha al-milhu fasad ni shi ya dauka wai a ai wai performance sun ce ba shine da wannan yana rike amma wallahi kaga wannan nace ko shine wai kowa kokari a aji ba da tarbiyya ba amfani da zai ba zai wa kansa amfani ba ma balle ya yi balle ya wa al'ummarsa amfani da haka makarantun mu musa wannan alisafi shugabannin makaranti da kuma iyaye na ce akan wannan alhamdulillah wasu makarantun da suke tasowa yanzu wasu da sani suna da wannan kokarin da bibiyan yara da sauransu amma wani sai ga cewa kamar mawai ana shiga harkar gidansa sai da musamman yara a nursery primary ba bai san bai ba za a faɗa ba kuka ga yaro da wata mummunan ɗabi'a kuka matsa masa da tambaya da me sai faɗin da yake gani ce a wayan ina ya gani a wayan kaza ya gani a wayan baba ne ya kunna mana kun ka gani ya tsohu ba kuma sai ya fara faɗa shi ana shiga gidansa a'a shi dai kawai ya kawo shi a karantar da shi ne a karantar da shi ba tarbiya to dole a canza wannan makarantunmu na islamiyya alhamdulillah amma wallahi ya kamata a ce muna da darusa na san yawanci za ga an samu da afla ko tadi amma wanda muke karantawa wanda shi aka mana makarantar da shi ne har yanzu ba ma karantar da 'ya'yanmu a Islamiya ya zai mu'amala da waya tunda wannan annoba ce fitnatul la budda min fitina ce dole sai ya mu'amala da ita ya zai mu'amala da ita me zai hana makarantunmu mu nemi kwararru a harkar social media mu sa wani subject da syllabus mai kyau tiriyan tiriyan based akan age din su saboda wani yaron dan nursery one ya fi ubansa iya sarrafa waya ka gama sa code din ka kayan lokin ka doka kayan lokin ya san yadda yake unlock kan kalla kuma ma lokin ya ma ruwa nursery to saboda haka dole mu sa wannan cikin tsarin mu kan mu wa wannan abin dole bai ta to sai dole zai ci gaba yake yi kuma yana rusa al'umma mun san da wannan ku ƴaƴa mata ya za ku mu'amalanci wannan me yasa za ka samu a ce yarinya tsararriya a tiktok amma ka je ka bincika a ce ta yi islamiyya malam ina impact islamiyya saboda kawai a mun karɓi kuɗin islamiyya ta ci jarabawa mun sallame ta kalas ko ta yi hadda ma ba mamaki wallahi dole mu sake bibiyan wannan na sha faɗa alhamdulillah ya yi sauki amma da shekarun baya wata irin munasaba na faɗa a jami'a wata ɗaliba na tana cikin wanda na fi kowa fama da ita akan hijabi ma ta sa mai kyau kullum haka ta ce kowa tana sami studies adhawa amar to amma na ta bata uzuri na ce ba ba irin wanda suka tashi a gurin da ba musulman nan ne da sauransu wata ran wani dan uwa sai ya zo malami ne a ma'ahad sai zo guri da ya raka nan sai muka sai ya kira ta ke sai ta Sun ce malam ka san ce yarinyar da a gabana makarantar mu ta yi shekar ta haddace izu 40 ma kafin wallahi na roka mutum ya fatiya matsala ita ce me ya in ba da muka na wasu makarantun na kokarin su iyaye suna lalace amma mu mai namu mai gyara inda muke gwamnati kira ta musamman wallahi al'amru bil ma'ruf wallahi anil munkar shi yake ba da zaman lafiya a kowace da gwamnati za su karfafa masu umarni da kyakkyawan aiki suna ƙoƙarin hana munanan ayyuka abinda ake kashewa a kan tsaro ko ɗaya bisa goma su ba za a kashe idan mutane suka samu tarbiyya wa zai buɗe gidan disko su je wa zai buɗe hayaniya su je amma in ba su fa zai zama matsala abu na ƙarshen iyaye sai in ce iyaye ku ji tsoron Allah tuna ranar da za a sai da kai a gaban Allah a tambaye ka akan ƴaƴanka da Allah ya baka wajibi ne mu san da wannan idan ba mu yi tunanin wata ran za Allah zai tambaye ka akan ƴaƴanka ba to ba lallai ba ne cewa akwai jan aiki a ka hana idan ka bacci saboda ƴaƴanka ka hana wato wasu abubuwa na jin daɗin rayuwarka saboda kawai ka tsaya kan ƴaƴanka wallahi wani lokaci shi yasa yake da kyau ka karanta shekarun yara kana da daman ka koma guri da ko fafutukanka ka samu kuɗi saka iya haƙura da kuɗi mai yawa don ka tsaya kan ƴaƴanka ka musu tafiya. yara sun fara kai sinil muraka adolescent age da suke bukatar dole akwai wani namiji a gida da zai iya yin tsawa a lokacin kai kuma an ce akwai harka ta buɗe a kwatano za ka je kai wata uku za ka je kai wata hudu ka bar 'ya'yan nan sai ka samo kudin ka zo kana jinyar tarbiyyar su kawai kuma ba lallai ka iya gyara ku ji tsoron Allah iyaye mata kuna da gudunmawa mai yawa da za baya bayar bal ku ne makaranta ta farko wurin yara ummu madrasatu iyaye mata ku ji tsoron Allah kamar yadda muka ce wa iyaye maza ku haɗa kai don inganta tarbiyya idan ku baya sa doka a gida ce abu kaza ba na son shi kan yadda ku yi bayan baya amma ku ba yara dama su yi bayan baya nan kun nuna babansu ba komai ba ne ke ma sai ya muke aka gudu shi ɗan Allah ta'ala ya mana zagora Allah ya tabbatar da mu a kan daidai subhanakallah wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah saka a cikin wannan al'umman da muke rayuwa a yau a wannan zamani amma ƙara da cewa laifin wa kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa ko kuma mu ce mai mafuta kowanne dole sai an haɗa da juna in ka duba ina matsalar take to a gane mai laifi a wannan ɓangaren sannan a yi tunanin mai mafuta a ƙeƙarin gaskiya kuma musulmi idan aka ce taɓarɓarewar tarbiyya inda za ka dunkule ka ce me ake nufi da tabarbarewar tarbiyya sai ka ce tabarbarewar ɗabi'u na gari wannan shi ne kawai kulle ikhtisar aka ce an samu matsalar lalacewar tarbiyya cikin al'umma me aka rasa an rasa ɗabi'u na gari saboda haka wannan shine babban matashiya akan wannan maudu'i na maganar a yau idan muna kukan cewa an rasa tarbiyya sai ka ce kawai an rasa ɗabi'u na gari wannan sai ya wuce kan waɗanda yawancin aka faɗi yin wannan maudu'i hankali ke zuwa kansu sai ne tunanin matasa ko ya in ka duba tarbiyyar gaba ɗaya al'umma ce take buƙatar tarbiyya saboda kowane ɓangare ka ɗauko sai ka lura da cewa akwai abin da ake buƙatar a gyara a in kana an fi damuwa da matasa ne saboda su ne kalbul umma su ne zuciyar al'umma idan suka rayu suka samu ɗabi'u na gari to akwai albishin ga wannan al'umma amma duk lokacin da aka samu matsala ta farfadewar tarbiyya da rashin ɗabi'u na gari a tsakankanin matasa to tabbas wannan ya zama akwai babban matsala ga wannan al'umma saboda muhimmancin dabi'u na gari annabi sallallahu alaihi wasallam muna sanar da hadisai da yawa da suke kwadaitar da mu akan kyautata ɗabi'unmu kuma mu sifantu da dabi'u na gari sanannu ne gurin yawanci wanda suke harkar ilimi ba sai na daɗe da ba sai na yi ta kawo su ba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da Allah ya yabi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da shi shine dabi'u na kai wa innaka la'ala khuluqin azim shi yasa mai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin abi huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq Kadai an turo ni ne don na cika ɗabi'u na gari kamar da za a ce don me aka turo ka ya rasu da ce kawai don na cika ɗabi'u na gari ya sa fara da inna ma a datu kasri usulubi ne na balaga ayat nabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakonni da yawa amma kamar yana nufin da tauhidi da sallah da me da me da me da zakka da hajji da duk ya karantar da mu dukkaninsu kana iya cin musu ne kana da ɗabi'u na gari in ka rasa ɗabi'u na gari ba lallai waɗannan abubuwan ka yi su na ƙwarai ba to saboda haka wannan sai zama babban jigo a batun maganan taɓarɓarewar tarbiyya mu fara tunanin cewa ɗabi'u na gari shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake yi na na buɗe sallah nabi yakan ce wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wa qini sayyi'aha la yaqi li sayyi'iha illa ant annabi sallallahu alaihi wasallam yakan roƙon Allah subhanahu wata'ala ce ya Allah ka shiryar da ni ga zuwa ga ɗabi'u mafiya kyau wannan shi ne tarbiyya ta gari saboda babu mai shiryar da mutum zuwa ɗabi'u na gari sai Allah kuma na roƙonka ya Allah ka tsare ni daga munanan ɗabi'u saboda babu mai iya tsara mutum daga munanan ɗabi'u wato ka ce taɓarɓarewar tarbiyya babu mai iya tsare mutum daga wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗin wannan addu'o'i saboda muhimmancin ɗabi'u na gari a rayuwar ɗan adam a ɗaiɗaikunsu da kuma a zamantakewarsu duk lokacin da aka rasa lallai dole a yi kukan lalacewar al'umma dole a yi kukan lalacewar tarbiyya ɗaya daga cikin mawaƙan larabawa da jimawa ahmad shauɗi yana mai cewa wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu yace al'umma na zama al'umma ce ta gari kawai idan ɗabi'u na gari ko ya saura a cikin shi amma wala duk lokacin da suka rasa ɗabi'u na gari tarbiyyar su ta lalace to wannan al'umman kawai kai kukan ta gama mutuwa kawai to wannan shi yake nuna ma muhimmancin wannan maudu'i da maudu'i ne da bai taba zama abin da ya kamata mu kosa ko mu gaji da sauraron sa saboda wani abu ne da dinun da'iman muna bukatar a ci gaba da tunatar da mu kamar yadda na faɗa tun farkon magana ta kowa ya duba inda nan shi ya gaza mai yiwa ta ɓangaren ka kadai da aka samu sakaci shi ya samu ta shiga halin da ta shiga saboda haka lokacin da ake tunatarwa kana jin cewa da kai ake yi kuma manufar ita ce ka ɗauki haka ba wai ka ɗaura wa wani laifi ba iya abin da ne iya faɗa da malamin da zai tare iya abin da Allah ya mana fatihi akai za mu faɗa don ba mu ambaci naka bangaren na sakaci ba kanka ta ba da ni ai bai shafe ni na riga na baka ka'ida guda shine dukkanin abin da ya zama kishiyar ɗabi'u na gari to lalacewa tarbiyya ce ibn haka duk inda ka san kake da wannan kasancewa akwai bukatan gyara a wannan yanayi da kake ciki ɗaya daga cikin malamai da yake suranta matsalolin al'umma a wannan zamani in aka ce ka faɗi matsalolin al'umma za ka ce ba su da iya wanda za ka ɗauko ka ce nan kam an yi daidai an inganta shi sai ka samu matsala sai ta takaita abu yake cewa al'azmatul haƙiƙiyatul lati murru biha al'ummatul islamiyya fi hada zaman hiya azmatul akhlaq ita ainihin matsaloli crisis din da al'ummar nan take fama da shi a wannan zamani wallahi babba shine guda daya tabarbarewar biyu na gari in aka ce me matsalawar al'umma al'umma musulmi ka ce ɗabi'unsu na gari suka rasa tunda al'umma ce ta manzan da ya ce shi ba abin da aka turo shi shine ya inganta ya cika ɗabi'u na gari kuma ya za a ce wannan al'umman ko mai suke ana kuka cewa suna cikin matsaloli Ita ɗabi'un nagarin ne aka rasa Ya ce fa mushkilatu da asasiyya fi hada al'asr fasadul akhlaq ainihin matsalan a wannan zamani ma'ana matsalan al'umman musulmi babba daga ciki ne tabarbarewar abin nan ɗabi'unmu da tabarbarewar tarbiyyar al'umma al'umma musulmi idan muka dawo na kusa da wannan nake so in da magana a kai shi ne abinda nake so in ce a kan matasa da 'ya'ya da yara da muke aiki saboda su ne jinin mustaqbal kuma su ne ya kamata su zama amalin umma idan al'umma suna tunanin suwaye da za su gani su ji daɗi su ne matasansu kuma duk al'ummar da ta lura cewa matasanta sun lalace to tabbas al'ummar nan in dai masu damuwa ne da wannan al'ummar dole su duka ma da hawayen su ko su da zukatansu saboda suna tunanin cewa ba abin da ya rage musu baya shi yasa dole ne irin wannan maudu'i ya damu ina ake samun matsala ta ina ake samun matsala musamman abin da ya shafi tarbiyyar yara da matasa na ce yara da matasa na nufin kowane bangare maza da mata akwai abubuwa da dama da ya kamata mu sani ko da gurin malaman tarbiyya na nufin tarbiyya a babin ilimi madda da ake karantarwa su nuna abin da yake gina ɗan adam abubuwa guda uku ne a dunkule amma an kan tashi fashin bakin su suna da yawa da farko suna cewa al'usra inda ya fito gidan da ya fito iyayensa su ne farko waɗanda suke ɗaura shi akan tarbiyya yawanci abin da suka ɗaura mutum a kai mafi yawan lokuta za ka samu haka yake su suke fara masa tarbiyya shi su ya fara sani na biyu shine al-mujtama ko kuma albi'a kamar yadda istilahin su suke faɗa al'umman da yake rayuwa a cikinsu suna da tasiri akan kan tarbiyyarsa sannan almadarasa makaranta makaranta na da gudunmawa da take bayarwa a kan gina ɗan adam a samar da ɗan adam irin yadda ya kamata ya kasance da wayan abubuwa guda uku ginshiƙai ne masu gina ɗan adam ashe idan aka samu matsala a cikinsu ko aka samu matsala a ɗaya daga cikinsu dole a samu matsala wajen waɗanda za a haifar cikin al'umma idan aka samu matsala daga cikin gida ɓangaren iyaye idan aka samu matsala a yanayin zamantakewa bi ma'ana addi'ar da muke rayuwa dole zai mana tasiri a yi kuka da lalacewa tarbiyya idan aka samu matsala a makaranti to dole ba a yi kuka da tarbiyya wayannan bangarori guda uku kowanne na taimakon juna ne idan guda uku suka inganta da ga samar da mutum nagari da ake bukata idan aka samu matsala ɗaya daga ciki sauran guda biyu masu sun sha wahala kuma ba lallai ba ne guda ɗayan nan ba zai rinjaye su da inda aka samu matsalan nan ba lallai ba ne ba zai rinjaye masu ƙoƙarin yi misali cikin wayannan guda uku da za a samu a gida iyaye suna iya ƙoƙarinsu na wajen tarbiyya al'umma ta lalace tunda yaran da dole za su yi cuɗanya da su aka samu matsala a makaranta to yana da wuya in ba taufiki na Allah ba yaron nan ya tsallake sirafi ko kuma ya tsallake wannan bala'i na al'ummar illa man ba rabbu in kana daurin iyaye shi yafi yawa kuma shi ma yana cikin inda nake son fada da bayani idan na tambaya cewa al'ummar da muke ciki da rayuwar da muke yi yau a wannan zamani abubuwan da suke gina tarbiyya shin su suka fi yawa ko abubuwan da suke rusa tarbiyya babu shakka idan mutum zai wa kansa adalci zai ga masu ƙoƙarin gina tarbiyya da abubuwan da aka samar na gina tarbiyya sun yi karanci in ka gwada da abubuwan da suke rusa tarbiyya accessibility bi ma'ana saukin samun abubuwan da za su rusa tarbiyya sun fi yawa a kan samun abin da zai gina tarbiyya abin da zai rusa tarbiyyar matasa sai a ba su shi kyauta abin da zai gina tarbiyyar su kuma sai a yi shi da sa sai ya sa dole masu kokarin gina tarbiyyar suke shan wahala a cikin al'umma saboda su ne kuma yanayin tarbiyya kamar misalin da na bayar da za a ce masu gina tarbiyyar su suka fi yawa ma aka samu 'yan kaɗan masu rusa tarbiyya kaɗan ɗin nan barazana ne ga mai yawa balle kuma ka juya lamarin idan alfu bani khalfuhum hadimun kafa fa kaifa bi bani khalfuhu alfu hadimu wannan shine yanayin suran tarbiyya idan mutane dubu suna gini mai rusa aikin da suke yi mutum ɗaya ne da za su yi aiki da karfe takwas suna gini mutum dubu ka ce za su gina katanga su gina daga karfe takwas zuwa karfe biyu mutum dubu wallahi idan mutum ɗaya da yake so ya rusa aikinsu ya biyo baya daga lokacin da suka gama kan yamma ya rusa abin da mutum dubu suka yi haka ne ko ba haka masu gini ba su dubu mai rusawa ɗaya sai ya gallabe su to ya lamarin zai kasance in mutum ɗaya ne yake gini mutane dubu na rusawa a sai dai kawai kace la da wala quwwata illa billah to haka ne usuranta yanayin ƙalubale da ke gaban masu son tarbiyya saboda yawan abubuwan da suke zama ƙalubale na rusa tarbiyya ta inda ka sani da ta inda ba ka sani ba ba zan ci gaba da kawo misalan da ke nuna yawan lalacewar tarbiyya ba za ka ce mafi yawanci an sani amma matsalar mu ita ce mu al'umma ce da ya kamata mu fi kowa karatun ta nusu a kan lamarin da muke ci kuma mu gaya wa juna gaskiya don mu samarwa abin mafita amma wannan yana karanci cikin al'ummar mu ciko me matsalar kuma ta yaya za mu magance matsalar matsala ce kowa zai yadda matsala ce cikin al'umma amma kuma kowa yana ganin cewa wani ne zai yi ba da ni za a yi ba ni zai yi to wannan yana cikin abin da ya jawo wa al'umma matsala da yawa saboda haka da aka ce la tabarbarewar tarbiyya don ka duba kawai mu'amalan matasa maza da mata da waya kadai ya san cewa ba sai dai kawai Allah ya kubatar da wannan al'umma daga cikin abin da aka shiga na tarbiyya kana da ɗa mahaddacin Qur'ani kana da ɗaya mahaddaciyar al sabida nuna gata ko sabida dole ka samu musu waya iya abin da za ka yi na matakai sai dai ka yi abin da Allah ya baka ikon yi sannan kuma ka kara da addu'a kamar yadda zan kawo cikin mutum a bangarorin nan guda uku da aka ce su suke gina umma tunda ana magana ina matsalar take laifin waye sai in tambaye mu shin laifin iyaye ne shin laifin albi'a ne irin rayuwar da kawai muka samu kanmu a kai a ciki ko kuma in ce makaranta ce ta sami matsala ko ina za ka ce akwai matsala ko ina za ka ce akwai matsala amma zan dau abin daga ƙasa saboda na farkon shine ginshikin abin da ya kamata mu tattauna idan ka ɗau makaranti asali makaranta abin da ya kamata makaranta ta kasance wurin ba da tarbiyya ilimi yana biyo bayan tarbiyya ne asali wannan shi kamata a ce shi ne makaranta guri ne na koyar da discipline na horo ilimin da ka samu shi ne abu na biyu idan makaranta ko makaranti suka manta da wannan bangaren ko iyaye da suke kai ‘ya'yansu makaranta suka manta da wannan bangaren dole a yi kuka da lalace da tafiya. da yawa kuna fahimtar abin da nake don ka ɗau ɗan ka kai makaranta kaddara ma wanda ake ganin da sauƙi shine wanda ake biya tunda zafi zafin ka ne ko tun nawa ne yake kai maka ‘ya'yansa makaranta manufansa tarbiyyar ba wai tsaban ilimin zura ba da yawa iyaye ba sa damuwa da me yaro zai koyo a makarantar da zai a makarantar nan an kucin jarabawa sun fi cin wa'ai sun fi ko sun fi iya turanci nan. ko ma me suke shi bai dame shi ba kuma ko nawa zai biya su samu wannan ba damuwar sa ba alhali makaranti na gari tarbiya ya kamata su fi damuwa da shi shi yasa a makaranti da suka shafi za ka iya cewa misali primary da secondary bai kamata kuma ya baya cikin tsari ka kori ɗalibi a makaranta saboda ko academic performance za ka kore shi cewa ya faɗi jaraba ya faɗi jaraba zan kore shi a sai dai a ce in ma za a ya maimaita aji ne a canza mai yana science ya koma kaza yana kaza ya koma kaza a yi ta kokarin bashi abin da ya daidai da shi saboda masu tarbiyya eh, na boko suna masu cewa su ba ba su yadda there is never a dull child that a child could be misplaced babu yaro da aka ce dolo ba zai iya koyan komai ba sai da wannan ba sai dai da Allah ba ku sa shi abin da ya daidai da abin basira da Allah ya masa bane shi yasa sai ba za ku kori yaro akan wannan bangaren ba amma a ka'ida za a iya koran yaro saboda tabarbarewar tarbiyarsa saboda shi ne ya fi muhimmanci shi ne sakon shi ya fi muhimmanci amma ka duba sai ga aka san haka ne yau tsakanin iyaye da mu masu gudanar da harkar makaranta lura da tarbiyyar nan yasa yake da karanci cikin wasu makarantunmu abu na biyu idan ka duba makaranti wannan na yi misali ne da makarantun boko dawo kan makarantunmu na islamiyya ka ce ya makarantar boko irin tarbiyyar bokon ke tsakani da Allah makarantunmu na islamiyya guda nawa ne suka fi damuwa da tarbiyyar yara fiye da karatun haddan da za su yi abin yabuwa islamiyya wanda ya fi kowa tilawa wanda ya fi kowa da yana da kyau amma ainihin akhlaq amma ainihin akhlaq dole mu yi waiwaye mu duba ina matsalar take idan inda ne nake a nawa karancin tunanin yanda waɗanda su ne iyaye yau aka karantar da su a islamiyya su ma yau sun zama malamai aka suke wayo, an samu matsala sabida ainihi ya kamata karatuttukan mu musamman na makaranti da tarbiyya muna lura da mai ƙalubalen da muke ciki ko ba haka ba tunanin ba matasan nan da suke gaba mu tunanin fa yaran nan da suke islamiyya ya bambanta da tunanin mu lokacin da muke islamiyya to idan muka ce yadda mun muke na haka za a ci gaba da tafiya dole a samu matsala yana cikin abin da ya sa aka samu matsaloli dole ka yi tunanin zamanin da kake ciki yaran nan ga abin da irin fahimtar su ga abubuwan da suke mu'amala da su ga abubuwan da suke abin nan da su a lokacin abin da kake makarantar dare ko kana islamiyya baka taba kawo shi a tunani cewa zai yiwu ba abin da ya wuce shi yanzu ya yi ko ba haka ba an ba mu misali ɗaya lokacin da muna tafiya makarantar primary akwai wani ah, abin nan gurin sayar da littattafai haka na kamfani ne kamfani ne ya Su suna da mota da suke irin ban din da suke yawo a jiki sai suka sa hoto 80s kenan sai a jiki an zana hotuna sai aka zana hoto lokacin mu abin da muka sani yake gudu a ne akwai lokacin bidiyo da ake kallo na eh, dms ne ko mai ake cewa dhs da sauransu to sai aka ɗaura shi a cikin kamar akwati amma ka buɗe fuskansa sai ya zama tv amma babba ne lokacin ba ku taɓa sanin wani abu sunansa kwamfuta malamin ma bai zama wani abu sunansa kwamfuta balle mu almashi to amma lokacin muna wucewa sai muka ce kai bature akwai ƙarya wai tv da bidiyo aka haɗa guri guda je shi zai yi tunda mu da kali muka sani baba da kalin nan tv shi muka sani ko taɓa tunanin wannan zai yi ba kaga ka ce da wannan tunanin kuma kake mu'amalan wa'anda yanzu komai ma wannan aljihunsa yake kaga ba kai wa kanka adalci ba ko ba haka ba da ka kafa ka samu daman kalle kalle sai ku ya dawo daga kasuwa ko ba haka bane sai ka dawo daga kasuwa shi din ma sai ya samu a dokoki lokacin cin abinci kuma gama cin abinci ku tafi amma yanzu fa yaro yana da da shi a da uba na iya kontroli mai ɗansa zai kalla yanzu ba ku iya to dole makarantunmu ko da na islamiyya mu sa wa'annan a cikin abubuwan da za mu rika karanta bi na za mu kula da su wajen tarbiyyar ƴaƴan in ka ce al'umma albi'a yanayi da ake rayuwa wannan kuma babban wanda zan ce shine bi'a tunda al'umma ai usra ce take kawo bi'a su suke zama sama, amma ina nufin samar da yanayi mai kyau wannan kuma ba za ka ce shi ne gwamnati a su ya kamata su lura da wannan al'umman akan me ake tafiya saboda mas'uliyar su ce alladina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari walillahi 'aqibatu umur cikin nauyin da ya rataya akan shugabanni masu iko ko in ce gwamnati shine al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wajibi ne suna karfafa tallata ayyuka nagari biyayya ga Allah kuma suna taimakawa wajen kauda duk wani abu na barna cikin al'umma saboda haka idan gwamnatoci suke ganin cewa harkan kawar da barna cikin al'umma su ba matsalar su bace wallahi dole al'umma ta lalace an san masu kawo kwaya an san ana shigo da kwayoyi an san matasa na sha su bugu amma gwamnati ce wannan ai ba wahalar su bane su yayi ayyansu suke ai kuskure ne wannan iyayen su ne suke kawowa iyayensu ba su da ikon hana mai kawo ya kawo ba su da ikon hana mai siyarwa ya siyarwa ya siyar ba su da ikon su bincika ma ma su san har kwakwaf daga ina ke waye na zai ci ba aikinsu ba ne wannan ko ba haka ba saboda haka wannan aiki ne na hukuma a babin misali ana magana ana samun gidajen aikin asha na lalata tarbiyyar kaya ikon iyaye ne su je su kulla wayannan gidajen ai ba ikon su bane wannan waɗanda makkanahumullahu fil ardi wanda Allah ya ba su jagoranci a doron kasa, wannan masuliyar su ce su ne dole su samar da bi'a kyakkyawar bi'a to duk lokacin da aka samu taɓarɓarewa a wannan jarumin sai mu ce to laifin su ne a wannan jarumin a gurguje nake bayananta ba na son faɗar bayani a wani sai mu zo kan cikin gida iyaye wanda shine mabda kuma shine asas a irin tarbiyyar da aka yi wa yaro mafi yawanci aka zai tashi wayan na shi ulfitiyani minna alama kana da abu in ce mutum zai tashi shi ya tashi a kan yadda ubansa ya dora shi wannan sai yake kawo muhadara ta ko magana ta akan jan hankali na musamman wurin iyaye da farko iyaye su san da cewa Ƴaƴan da Allah ta'ala ya ba su kyauta Allah ya su tukici Allah ya ba su Allah ya ba su abin da bai ba wasu tunda Allah ta'ala ya hulku ma ya sha ya abu liman ya sha'u inatan wa ya abu liman ya sha'u dukur aw yuzawwijukum dhukran wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir Allah subhanahu wa ta'ala wasu Allah ya ce ya habu ya ce kyauta yake bayar kazan Allah ya ce ba ka ce kyauta ai baka ce don me babani ba ba wai haƙƙinka bane ba wai dole a baka ba kyauta ne Allah yake bayar wasu ya ba su ‘ya’ya maza wasu ya ba su ƴaƴa mata wasu kuma ya haɗa musu maza da mata wani kuma Allah ya bashi baya aihu ko zai auri mata ɗari ya saki wanda ya auri wallahi ba zai aihu haka Allah ya bar wasu to saboda haka kuma Allah alimun qadir masani ne akan abin da ya fi dacewa da kowa kuma Allah na da ikon ya ba kowa amma bisa ga hikimarsa ba zai ba kowa ba to kai da Allah ya baka kasancewa ba zaɓin ka Allah ya baka amma kuma saboda ya kasance maka jaraba ya za ka yi da wannan ni'ima da Allah ya baka na 'ya'ya da Allah ta'ala ya baka yana daga cikin abin da dole iyaye su tuna suna tuna cewa fa hadisin nan da ya shahara da wanda ya je makaranta da wanda bai je makaranta ba kowa ya iya kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowanne daga cikin ku makiyayi kuma kowa sai Allah ya tambaye shi akan abin da aka bashi kiwo wasu malamai da suka duba mu a suka ce ra'i wani lokacin larawa sun fi amfani da ra'i ga mai kula da kananan dabbobi ra'il ghanam idan kana kiwon kananan dabbobi izali a ce kana kiwon awaki ko tumaki wanda zai kai su kiwo don Allah wanda yana da hutu idan yace shi yana so ya huta sai ya bar su kawai dan ya baccin sa za a samu barna ko za a samu to haka ba haka kira tarbiyyar ƴaƴanka ka daina tunanin wai akwai tarbiyya a gaban ka kana da tunanin za ka huta maganar hutu ba naka ba dole sai ka dage a wannan babi ƴaƴa abun farin ciki ƴaƴa sukan iya zaman maka sanadi na shiga aljanna al-imam qurtubi rahimahullahu ta'ala yana mai cewa alwaladu khairun fi dunya wal akhirah da ne ka samu aihuwa wallahi alheri ne babba duniya da lahira imana in ka iya kiyaye dokokin wa imamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana mai cewa ƴaƴa kullum alheri ne in mata qabla walidihi fa huwa khairu lil walid wa in asha ba'da walidihi fa huwa khairu lil walid dan ayyanka suka riga ka mutuwa a za su kasance maka abin nan za su ma shafa'a ko in kuma kai ka riga su mutuwa ka bar su a duniya masu ma addu'a ne kaga ala ayi hal da abun so amma fa mutta ɗaya babba 'ya'yan nan suna zama ma amfani ne iya irin tarbiyyar da kansu kuma mafi yawa magana imam ibn al-qayyim da zan karanto mafi yawan lalacewar tarbiyya matsaloli ne na iyaye da shi ne gaskiyar lamar jimal ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana mai cewa a cikin littafinsa tuhfatul wadud fi ahkamil mawlud ga abin da malam ibnu qayyim yake cewa yake gaya maka ka na uba da mai irin abubuwan da ya kamata ka dage akan yi wa 'ya'yanka ya ce wa yujannibuhu fudula ta'ami wal kalami wal manami wa mukhalafatil anami a matsayin ka na uba dole ka yi ƙoƙari ka nesantar da 'ya'yanka wuce gona da iri wajen ci ba kullum ci ci kamar kan kaza kan kaza ko tsakar dare ta sai kai tana neman mai ci ka sa wa ɗanka control saboda duk lokacin da mutum ci ne ya fi sani to yana iya yiwuwa saboda ci ba abin da ba zai fada ba na halitta sai ka riga regulating ba wai ka jiyar da shi yunwa ba amma a kai kullum kaza yaro yana cin abinci sai ka ce 24 hours da buɗe fridge akwai da buɗe kaza shi bai san ma ya ɗan jure da yunwa ba so wannan yana lalata tarbiyyar yaro sannan kuma magana kai wa ɗanka tarbiyyar magana ba ko ina zai soma baki ba ba kullum ana magana shi ma yana da ta cewa ka masa tarbiyya na ya yawaita shuru ya karfafa abin da yake ji fiye da abin da yake faɗa ya karfafa jinsa fiye da abin da yake faɗa ban ma a babin magana ka nuna masa ka'ida guda ɗaya cewa in yana cikin al'umma la'an an yuqal laitahu takallam khairun lakamin min an yuqal laitahu sakat na ka'ida ce babba in kana cikin al'umma ana bukatar gwanda a ce ka ina ma da wani yi magana wallahi ya fi maka daraja akan a ce ka ina ma da yi shi duk wannan dole kai wa wa yayanka tarbiyya ce, wal nan, har wa yau dole ya nesantar da 'ya'yansa wuce gona da iri wajen bacci musamman za ce misali lokutan da ake samun hutu yanzu iyaye kullum mun ɗauka dabara ce sai ce kawai kuje je bacci wanda ma baya so su fita kenan in yaro ya saba in bacci ya masa yawa matsala yawan wannan shi yasa wasu iyayen ko ta da 'ya'yansu sallan asuba ba sa sai ba ya so ya katse masa mai bacci a ka san awa nawa ake bukatan ɗa mai irin wannan shekarun ake yake bukata in yi wannan to ka da shi ya wani abu da ce sa za ka ce ya kwanta da wuri kai za ka yi monitor ba wai sai ya gaji zai zai kwanta ba a'a dole ka yi monitor. kana suna da waya matasa ne suna sakandare ka sa doka karfe tara kowa ya kashe waya zai kawo idan ku yi saboda akwai awoyin da kuke bukata ku huta kafin tashin kiyamun laili ko kafin tashin asuba yace kadhalika wa mukhalatatil anan dole ka sa wa ɗanka iyaka wajen da wa zai mu'amala bar yaro sakaka da kowa zai mu'amala yace wannan yana lalata tarbiyyarsa dole ka yi waye abokinka da wa kake tafiya wani ya zo wannan kuma waye wanda ya zo neman ka na je gidan su wani waye wani dan waye muka musu da shi ya ce to shi kenan sai ka gaya mun za ka je wata ran ya je guri ina ka je gidan wani a gidan makwabci ta kan da sake ganin ka da wani dole a matsayin ka na iya na uba sai ka yi wannan sai yake cewa wa'annan abubuwa fa innal hasarata fi hadhihi alfadala yace mafi yawan asara ce wannan abun aka wuce gona da iri a wajen yin su sai yake cewa wahiyatu tufawwitu ala al-abdi khayra dunyahu wa akhirati yake cewa wannan abun zai sa mutum ya rasa alherin duniya da lahira in ya zama irin wayannan ba ya yi su da iyaka bacci ba iyaka abinci ba iyaka ba ba tsari kawai duk lokacin da shi yana so ya bacci yana so ya ci ne ita kanka tarbiyyar kanka bari ɗanka ya tashi da wannan tarbiyyar sai yake cewa sannan kuma duk abin da zai ci da kasan yana iya cutar da shi in kana ganin alamun abin ka hana shi ko kuma ka san abin ya sha'ara cikin al'umma ka hana shi ya yi maganganu da dama ya ce duk abin da ka san in ya samu access ga wannan abin zai lalace tarbiyyarsa ya ce fa'inna walayu makinu ma fihi halakun limustakbali kakka ba shi dama ya samu duk abin da zai iya halakar da shi yace fa inna tamkinahu min asbabiha wal fas'ilahu fiha yufsiduhu fasadan ya'azzu alaihi ba'da dalika sala ce wallahi in kai sakaci abinda bai kamata ka ba danka access ya samu ba ya fara samu abin ya lalace lalace tarbiyarsa ce wallahi sai ka wahala baka iya gyara wannan tarbiyar sai yake cewa ga nukan da nake so wani lokacin muna wa 'ya'ya wanda muna tunanin saboda muna nuna musu gata ne ko ba haka ba ya ga cewa kana son shi kana kaunan shi saboda haka ka bashi kaza ka siya masa kaza ku ji abin da ibn al-qayyim yake cewa yace wa kam min wa kam mimman ashqa waladahu wa faladata kabidihi fi dunya wal wallahi da yawa mutane sun halakar da 'ya'yansu ma wurin zuciyarsu sun halakar da su sabida sun halakar da su duniya da lahira sabida mai sakacin iyaye sabida sakaci daga iyaye sabida mai abin da ya faru wajen ka ta'adibi ba ka so ka yi wa kanka ɗanka tarbiya kan rasa ya faci subhanallah an shiga zamanin da sai dai Allah ya kiyaye wannan wa anta idan amatu rabbata uba yana tsoraye wa ɗansa faɗa yana shakku yayi wa ɗansa magana shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in da annabi yake yi yana roƙon Allah cewa Allah ya tsare shi Allahumma inni a'udhu bika min waladin yakunu alayya rabba ya Allah ka tsare ni da dan da zai dawo shine uban gidana ina tsoron ma masa magana ibn qayyim yace in dai danka ya fara ka fara samun da wai kana tsoron ka masa magana to ba fara lalacewa tarbiyyar sa ke saboda haka sai ka ga dan wannan wa'i'anatu lahu ala shahawati wa yasrumu annahu yukrimuhu wa an yace wa yazumu annahu yukrimuhu wa a ahanahu sai ga yana taimakon ka tunda yana so to shikenan wani lokacin wannan duk bangare yana magana aba ne ya shafi iyaye mata ya shafi iyaye maza saboda wani lokacin a wannan babin iyaye mata sun fi wannan sakacin kai uba ka sa doka ka hana kaza bayan baka nan sai da yaron yana kuka ne sai ta ce to shikenan bari ta dan sa masa wallahi ki rusa gidan gabaki daya yace ka dauka ka girmama shi ne amma ka rusa masa tarbiyya wa annahu ya'amahu wa qad zalamahu wa harramahu ka dauka tausayin sa kake ji amma ka ka cuci dan kai sai yake cewa a karshe yake cewa amma dai ku sani wa idza atabarta al fasada fil aulad na yake wasu maganganun sa idan ka lura da lalacewan yara ra'aita ammatahu min qibalil aba ce duk wanda aka ce ya lalace in ka duba mafi yawa kamar ka ce kashi casa'in cikinsu za ka samu matsaloli ne daga wurin iyayensu sawa'u yaran nan sun girma a gabansu ko sun yi sakaci sun sa yaran sun zama yaran titi a titi suke kuma za su san abin da muke nake ishara kwanaki da aka kama wasu yara da bebi matasa ya matashin da bai kamata wuce ss1 ba jami'an tsaro Allah ya saka musu da alheri masu kishi cikinsu wanda suke kokarin cewa su masu ba su da za su gudu suka je suka tsince shi a bakin hanya daidai ina sun faɗi gurin wajen karfe ɗaya dare yaro da ya kamata a ce yana isa 1 a makaranta me ya budda kai aka kawo mana shi muke tambayarsa me ya faru waye uban kai ce bai sani ba a nan gombe ne malamai suna ne ina mahaifiyarka sai to an ce dai mahaifiyarsa da shi ya san da ita dai ta kai shi gurin malamka tutun yana yaro an ce sun rabu da baban ita ta yi wani aure wani gari ta rasa wanda sai ta kawo shi gurin malam malam ba na da nashi bukatunsa ga sanan da yawa